Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Zara Ufage maka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Litinin 17 ga watan Yuli shekara ta 2023. A babin rahotanni za a ji cewa jami'an tsaro na DSS sun kame wasu mutane da ake tuhumar barayin daji ne. jin kaɗan da dawarsu daga ƙasa mai tsarki wajen aikin hajjin bana hukumomin nigeria sun gargaɗi ƙasar algeria da ta daina tura 'yan gudun hijirar siriya zuwa ƙasar kamar kowane daren litinin yau ma sani malumfashi na nan tafi da rahoto na musamman muna kuma tafi da labarin wasanni da murtala san inna waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin to amma da farko ga zara fage da labaran duniya Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry yana tattaunawa da takwaransa na China a birnin Beijing a daidai lokacin da Amurka ke ƙoƙarin maido da hurɗar da ke tsakaninta da China wadda ta taɓarɓare sakamakon takaddamar kasuwanci da Taiwan da matsalolin da suka shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma ikirarin mallakar wasu yankuna da China take yi. Kamfanin dillancin labarai na jinwa na China ya bayyana cewa Kerry na ganawa da Ji jinwa a karon farko domin tattaunawa mai zurfi ta ido da ido da ta shafi sauyin yanayi tsakanin wakilan kasashen biyu waɗanda suke fama da matsalar gurɓacewar yanayi a duniya. China ita ce kasar da ta fi kowace ƙasa samar da makamashin kwal da kuma amfani da shi a duniya kuma ta ci gaba da kafa sabbin kamfanoni yayin da a lokaci guda kuma ta ci gaba da yin kere-kere masu amfani da hasken rana da iska. china ta yi alkawarin kawar da hayakin carbon dioxide nan da shekarar 2030 inda take buƙatar ganin bayansa baki ɗaya a shekarar 2060 amurka da ƙungiyar tarayyar turai sun buƙaci china da ta ƙara himma wajen rage yawan makamashin rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da 'yancin yin amfani da su idan ukraine ta yi amfani da su a kan dakarunta shugaban rasha vladimir putin ya faɗa hakan ne ta wani gidan talabijin ɗin rasha a jiya lahadi Ukraine ta yi alkawarin yin amfani da makaman da ta samu daga Amurka don fatattakar sojojin Rasha daga yankin nata. An dai haramta amfani da ƙananan bama-baman a ƙasashe sama da ɗari. A yau Litinin Rasha ta ce ta dakata daga shiga cikin yarjejeniyar da aka kulla kusan shekara guda wadda ta taimaka wajen fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa uku na Ukraine a tekun Black Sea. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya sun kulla yarjejeniyar samar da hatsi bayan matsalar karancin abinci a duniya suna neman a sauƙaƙa fitar da kayayyakin waɗanda yakin da Rasha take yi da Ukraine ya hana. Gabannin karewar yarjejeniyar a yau Litinin Rasha ta ce bata amfana daga yarjejeniyar ba. yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai ya jefa kasar cikin mawuyacin hali na rashin abinci ya kuma jefa mutane da dama cikin matsananciyar yunwa da fatara a cewar wani rahoton reuters Kamfanin dillancin labaran na Reuters ya faɗa a yau litinin cewa jinkirin da ake samu na shuka amfanin gona yana da nasaba da rashin samun wani lamuni daga bankuna da kuma tsadar kayayyaki kamar taki da man fetur. Kamfanin dillancin labaran ya ce ya tattauna da mutane fiye da goma da suka haɗa da manoma da masana da ma'aikata. Manoman sun kuma ce Sudan na fuskantar matsalar yunwa duk da wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wanda ya ce lokaci ya yi da za a iya yin wannan hasashen. Har yanzu dai kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Babban hafsan sojojin Pakistan Janar Asim Munir ya yi tattaki zuwa Tehran don ganawa da babban hafsan hafsoshin sojin Iran Janar Muhammad Hussein Bagari domin tattaunawa kan batutuwa da dama da suka shafi moriyar juna ciki har da faɗaɗa hurɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami ne saboda Iran ta sha fuskantar hare-hare daga mayakan sa kai na Pakistan. Wata sanarwa ta ce kasashen biyu sun sha alwashin kawar da barazanar ta'addanci a yankunan kan iyakokinsu ta hanyar musayar bayanan sirri da kuma ɗaukan ƙwararan matakai kan hanyoyin sadarwa 'yan ta'adda da kuma lalubo hanyoyin inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro. A yau Litinin shugaban kasar Koriya ta kudu Yon Sok Yol ya ziyarci wasu yankuna da ruwan sama mai karfin gaske ya shafa. Yon ya gana da mazauna garin Yechon da ke lardin Gwensan ta arewa yankin da zabtarewa ƙasa ta Afkama inda mutane goma sha tara suka mutu sannan takwas suka ɓace ya kuma ba su tabbacin cewa gwamnati za ta gyara ƙauyen da ya lalace. da safiyar yau litinin ya kira wani taron tunkarar bala'o'i ya kuma yi kira da a yi duk mai yiwuwa don ganin an ceto dukkan sauran waɗanda suka rage ya kuma sha alwashin tallafa waɗanda abin ya shafa yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa aƙalla arba'in yan ya ce ambaliyar ruwa ta samo asali ne sakamakon sauyin yanayi kuma dole ne koriya ta kudu ta koyi yadda za a magance waɗannan matsala Sarau fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu inda za mu faro da gajiyar Sokoto a Najeriya. inda jami'an tsaro na dss suka yi ram da wasu mutane da ake zargin 'yan ta'adda ne jim kaɗan da dawowarsu daga gida wato dawowarsu gida daga ƙasar saudiya bayan kammala aikin hajjin bana wakilin sashen hausa na murya amurka muhammad nasir ya aiko mana da cikakken rahoton kamar yadda za ku ji da jimawa ne jama'ar da ke zaune a yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a najeriya ke furta cewa barayin da ke haddabar yankunan su an san inda suke zaune kawai ba a tashi yakar su ne. shine yadda jami'an tsaro suka yi daren mikiya a filin jirgin sama sarki musulmi abubakar na uku da ke sokoto suka kama wasu mutane da ake tumar barayi ne bayan sun dawo daga aikin hajji na zanta da wani jami'an tsaro da ke aiki a filin jirgin sama sarki musulmi abubakar na uku da ke sokoto wanda baya da izinin magana a hukumanci amma da ya shaida min cewa a gaban idanunsa lokacin yana kan aiki na tarban alhazai daga jihar zamfara jami'an tsaro na dss sun zo da jerin sunayen mutane kuma duk sun kama mutanen da sunan su ke jikin takardar a cewar jami'in cikin jirgin farko na alhazan jihar zamfara an kama mutane goma sha ɗaya a jirgi na biyu kuma an kama mutane goma kuma dukkaninsu maza ne haka ma wani rahoto da jaridar premium times ta wallafa ya rawaito cewa an kama wasu alhazai bayan dawowarsu daga makka lokacin da suka sauka a filin jirgin sama sarki musulmi abubakar na uku da ke sokoto a cewar jaridar waɗanda aka kama sun fito ne daga kananan hukumomin tsafi zurmi bungudu da shinkafi duk a jihar zamfara to ko yaya masana tsaro ke kallon irin wannan lamarin dr yahuza ahmad getso masanin tsaro ne a najeriya kada ka manta cewar mutane ne su kamar kowa ya suke tambayin da za ka yi wa kanka kafin wannan da ka yi min mhm. shine ina suke samun ruwan sha ina suke samun abinci shin ba su rashin lafiya ne an kuma suna yi ya suke suna zuwa asibiti sannan abubuwa na more rayuwa da ake bukata na sutura wa yake dinka musu kaya koko da sutura ɗaya suke yawa a cikin daji duk tsawancin da aka fara wannan hidimar zuwa yanzu sannan tambaya ta gaba makaman nan shiga suke ta gurin iska ko ko kai musu ake yi ya aka yi kuma waɗanda suke kama suna kaiwa gurin su su ajiye su wata da watanni suke dafa abinci suna basu sau da aka duba da waɗannan tambayoyi da kuma amsoshin da tambayoyin za su iya bamu kenan babu mamaki idan bandit ko wakilin shi ko yaron shi ya biya kuɗin aikin hajji ya tafi aikin hajji masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin farfesa bello dodon bada na ganin cewa akwai darasi da ya kamata a lura da shi a cikin wannan batun macin hanci da rashawa shi ya yi katutu cikin al'umma sai zan kowane irin aiki mutane ke yi da na tsaro da waɗanda ba na tsaro ba wannan abin ya yi illa ya yi lahani ga rayuwarmu amma tun da yanzu an ka fara aiki hmm. da dukan alamu yan an bi haka al'amarin zai fara mu da sauki tun daga shi kama hankali amma ina tabbatar ma ai dama an san da su an san su an san sana'a su ba yau ba babban matsala inda ake ta fama da ita da muke ta kokari a ga cewa abin ya yi dama mutane ne ake kamawa a gabatar da su kuma daga baya ka ji an ce maka an sake su sai ka ji an ce an koma kamuwa kuma an koma kamuwa da su ciki lamarin rashin tsaro dai ya jima yana cewa 'yan najeriya tuwa kwarya inda suke ta kokawa akan mahukunta su kara ƙaimi wajen magance matsalolin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. madalla a gaida Muhammad nasa da wannan rahoto yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. Inda hukumomi a Nijar suka gargadi kasar Algeria da ta daina dingizo mata 'yan gudun hijiran Siriya zuwa kasar ta Nijar. Kamar da yadda za ku ji a wannan rahoto na Hamid Mahmud. gargaɗin na zuwa ne bayan da ƙasar algeria ta taso ƙeyar wasu 'yan gudun hijirar ƙasashen asiya irin su bangladesh pakistan syria da dai sauransu maimakon ƙasashen afirka musamman ma afirka ta yamma a yayin wata ziyarar kwanaki uku ce da shugaban kare hakokin bil'adama na ƙasar niger ya kai a sansanin karɓar 'yan gudun hijira da ke iyakar niger da algeria a jihar agades domin ganewa idanuwansa halin da suke ciki inda ya kalubalanci ƙasar algeria akan ta daina turo ma ƙasar niger 'yan gudun hijirar yankin asiya mati alhaji musa Musa shine shugaban hukumar kare hakkin bil'adama ta kasar Nijar. In Waɗancan an ce maliyan ne guinean ne senegalai ne eh, ivoirian ne su cikin sai da yawo suke to wanda yake na ɗan siri wanda yake ɗan bangladesh <laughs> wanda yake ɗan afghanistan ko ko wanda yake iranian to shi ko fa wani dalili zai sa a ce an ɗauko shi an kawo shi shi ya yasa muka ce duka ka ka irin wannan abubuwa tun da daga ƙasa algeria suke zuwa. in babu wata hujja da ke gare shi wani bin nan a daina shi tunda ya take hakkin dan adam kuma mu kanmu ya cin hakkin mu ne na a ce azamu nauyin da ba namu bane dan su waɗannan mutane ba a ce musu yan Niger ne ba a ce musu yan Sidiyawo ne da gangan ne abin yake wakana bisa ga abubuwan da suke faruwa hukumomin Nijar za su ziyarci ƙasar Algeria domin tattauna yadda za a bullo malamarin. Muna so mu wata mu kulla wata hulɗa da su mu dai da sunan eh, hukumomi mu tai mu gane su mu tattauna sai mu je mu ga matakin da za a ɗauka kowane ya ga gwamnatin shi in ya so a daidaita wannan al'amarin za a yi tattauna da su hukumomi na su can Algeria don ku daga nan ne za mu gane menene ya suke wannan in babu wata hujja da ke gare shi tambaye su wani nan a daina shi a samu yadda za a yi a ciwo kan alama kungiyoyin fararen fulla sun sha kiraye-kiraye ga hukumomin Nijar da su yi ma ƙasar Algeria burki akan yadda kusan ba a wuce wata guda ba tare da ƙasar ta koro su 'yan gudun hijira ko ma bakin haure zuwa Nijar ba. Abdurrahman Biyanu ɗan ƙungiyar farar fulla ne a Agadez. Mun ji daɗin wannan maganganu saboda gaskiya authority suna tare da gaskiya sun ma kwatanta adalci bisa wannan. Bremen ya kamata kamar a san yadda za a yi wagga haraka a samu a magance wannan gaskiya al'amarin. Yanzu haka dai jihar agadez na karbar 'yan gudun hijira fiye da dubu biyu da suka tsere ma kasashen su saboda fama da tashe-tashen hankula hamid mahmud murya amurka daga agadez jamhuriyar Nijar. da Hamid Mahmud da wannan rahoto. Masu saro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya, kungiyar kwadago ta ƙasa wato NLC ta ba da hujjata na kin amincewa da rabawa 'yan Najeriya naira biliyan 500 a matsayin hanyar samar da sauƙi game da cire tallafin man fetur. Kungiyar ta ce idan ana son samarwa al'ummar kasar sauki to ka wajibi ne a biya ma'aikata albashin naira dubu ɗari uku kowane wata kamar da yadda abokiyar aiki na madina dauda ta jiyo mana a hira da ta yi da sakataren tsare-tsare na kungiyar nlc comrade nasiru kabir a can birnin abuja maganar gaskiya shine mun faɗa cewa in dai har da gaske ake yi a ba karan ma'aikaci naira dubu ɗari uku ai akwai hanyoyin da za samu wannan kuɗaɗe a ƙasar nan in dai aka kau da maganar cin hanci da rashawa da kuma ba kere da su shugabanni suke ba kuɗaɗen da muke da su a ƙasar nan sun wuce tunanin mutum in aka raba wannan kuɗaɗe to sauran kuma raɗaɗin da 'yan najeriya su ci gaba da ji shi kuma a yaya kuma biliyan ɗari biyar a mutane kusan sama da miliyan 200 da shauransu a ƙasa ina maganar adalci a nan wannan don wannan gwamnati ne da sun shigo da yaudaran cewa za su yi adalci amma yanzu ba mu ga adalcin ba kuma in adalci ake so da gaje ba ma ɗari uku ba ya kamata a ce dubu ɗari hudu ake biyan ma'aikata su samu kayayyakin more rayuwarsu da kuma yadda za su zo aiki wannan shine matsayin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta nlc Madina Dauda ta kuma zarce ya zuwa Majalisar Wakilai ta ƙasa wace ta amincewa shugaban ƙasa yin amfani da wannan kuɗi naira biliyan ɗari biyar inda ta zanta da mai wakiltar tsanyawa daga jihar Kano injiniya Sani Bala wanda ya bata hujjar su na amincewa da hakan. mu muna ganin cewa hakan da aka yi yana kan turba mai kyau domin akalla zai rage ma waɗansu daga cikin mutanen ƙasar nan raɗaɗin da suke ciki to ko in an yi hakan abu ne da muke kira nan gaba a sake duba shi in ma hali ya yi kafin wata shidan ya inda yadda za a kara muna sake kira ka cewa a duba a ga yadda za a sake daɗa wa mutane irin wannan palliative da zai rage raɗaɗin halin da yanayi da suke ciki. Shin koyaya masu yin sharhi game da al'amuran yau da kullun tare da ke daga. za su ce game da wannan al'amari? Aminu Ibrahim ya amsa mani wannan fatawar. Da farko da abin da nake so mutane su gane a nan shine wannan kuɗi da majalisa ta amince biliyan ɗari biyar hmm. wanda majalisa ta amince ma shugaban ƙasa ya yi amfani da su domin a samu sauƙin raɗaɗin ƙarin kuɗin mai da aka yi a dudu ana maganan kuɗin nan fa za a ba mutane miliyan goma sha biyu ne to in ka rarraba miliyan sha biyu mutane miliyan sha cikin biliyan ɗari biyar abin da kowanne zai samu bai wuce dubu takwas ba ko dubu takwas da wani abu na farko kenan na biyu kuma mutanen miliyan sha biyu in nan ba su wuce kashi biyar ba na yawan al'umman najeriya to su sauran mutanen najeriya su ko mai gwamnati ta musu tanaki akwai tsoffi akwai waɗanda ba su aiki akwai waɗanda sun bar aiki kuɗin pension su ba nawa ne duka akwai wanda kuɗin pension su bai wuce dubu hudu ba ko dubu biyar a wata to shi mai gwamnati ta yi masa tanadi ka gani to yana da kyau wannan kuɗi da ake magana majalisa ta amince ba laifi sai gwamnati ta duba ta ga shin wace hanya ne za a yi amfani da shi al'umma ƙasa su amfana gaba ɗaya. Hmm. ga misali sai gwamnati ta ce to zan sai motoci kowace lokal gama za a kai mata motoci goma goma ko goma ashirin ashirin kuma za a ɗauki mutane a farashi mai sauki in ana ɗauka a kasuwa zuwa wuri kaza naira ɗari ne sai gwamnati ta ce to a biya naira hamsin to ka ganin duka 'yan ƙasa kowa zai amfana da wannan kuɗi amma in ka duba 'yan ƙalilan ne yanzu ake magana da za su ci moren wannan sannan kuma akwai abin dubawa marasa ne. Amma wannan kudin gaba ɗaya al'umman ƙasa ne wannan da ba sa yin aiki ne za a ba su ko kuwa a ciki ne za a ebi na ma'aikata a ciki ne za a ebi na inda za a kaza da kaza a cikin wannan bashin da aka ce za karɓo na naira miliyan dubu ɗari biyar. To in ban mance ba a nan ai wannan gwamnatin ta zo. Gwamnatin da ta gabace ta ta karɓo bashin dala miliyan ɗari takwas. ga bankin duniya domin a tallafa wannan an ce za a yi amfani da shi ne domin a ƙara wa ma'aikatan gwamnati albashi su samu sauƙi. So kaga a fahimta ta wannan biliyan ɗari biyar ɗin da za a raba bai kamata a ce a yi da kuma ma'aikatan gwamnati a ciki ba. Saboda tuni gwamnatin can duk duniya an karanta an ji ministan kuɗi na lokacin ta bayani sun karɓo dala miliyan ɗari takwas domin a raba ma ma'aikatan gwamnati. so wannan biliyan 500 ya kamata a ce na sauran jama'a ne banda ma'aikatan gwamnati to amma ina ne ake ce za a kara suna 'yan majalisa nasu albashi da kuma na sayan mota din nan to abubuwan guda biyu ne a nan 'yan majalisa kafin su amince su ba shugaban kasa izini ya amfani da wannan naira biliyan 500 din hmm. su sai suka ce suna bukatan naira biliyan saba'in a ciki su ma a rarraba masu su ma su samu saukin harkar rayuwa da ake ciki. Mm. Wato akalla in a ce za a raba kuɗin nan ga 'yan majalisu duka a ce za a raba shi kawai daidai da daidai. Kaga muna da 'yan majalisun tarayya su ɗari uku da sittin, muna da na dattawa su ɗari da tara, kaga jimillan ɗari hudu da hamsin da tara kenan. Mm. So inda za a raba masu kuɗin nan kowa ya samu daidai kaga kowannen su zai samu naira miliyan ɗari da arba'in da tara da wani abu amma an ce da an bar da saurin 'yan najeriya da dubu takwas sannan kuma bayan sun nemi a basu wannan biliyan saba'in in kuma sun nemi yanzu za a sai musu motoci na alfarma kusan na naira biliyan arba'in wato kowace mota da ta tashi ba za ta gaza naira miliyan ɗari kaga a takaice a wannan ɗan lokaci kawai gwamnati za ta kashe musu naira biliyan ɗari da goma. Mm. kaga wayannan kudaden ya kamata a ce an amfani da shi ne wurin da za a tallafa ma jama'a su samu sauƙin rayuwa da ake fama da shi yanzu amma wasu ne 'yan kalilan su suke a cin amfanin wannan abin sauran 'yan najeriya ana ta yaudaran su cewa za a kawo tallafi za a kawo tallafi to a yanayin yadda ƙasa take ciki a matsayin na ma'aikacin banki menene abu mafi a'ala mafi a'ala shine wayannan kuɗaɗe da ake magana eh, majalisu ta amince da su ya kamata ni a nawa shawara ya kamata a ce an raba ma mutane dubu takwas takwas ba wani ma ba zai ishe shi tafanin ranar ba dubu takwas to an bashi shi dubu takwas wannan watan wani watan za a sake bashi shi dubu takwas gwamnati ba za ta iya ci gaba da ɗaukan wannan ɗaurin sai a duba a gani abin da mutane suke amfani da shi yau da kullum na zurga-zurgansu na gudanar da rayuwarsu sai gwamnati ta zuba wayannan kuɗaɗen a ta wannan fanni kaga wannan amfanin zai wadata zai kai ga kowa da kowa ba 'yan kalilan mutane ba tabbas cire tallafin man fetur ya shafi ɗaukacin al'umman najeriya manya da yara ma'aikata da talakawa da sauran waɗanda suke zaune ma ba su aikin komai a saboda haka kamata ya yi kowa ya sami rabo mai tsoka ba wasu 'yan tsiraru ba. Sanshi Abmalfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. a gaida sani shi abu malumfashi da wannan rahoto na musamman masu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokacin na labarin wasanni. Wasanni a takaice. mamayar da ɗan ƙasar sabiya nova djokovic ya yi wa babbar gasar tennis ta wimbledon ta kai ƙarshe yayin da aka sami sabon sarki ɗan ƙasar spain carlos alcaraz wanda ya yi nasarar lashe gasar ta bana alcaraz matashi mai shekaru ashirin ya zaburo ne a wasan karshe ta gasar da ta yi zafin gaske a jiya lahadi inda ya doke zakaran gasar wato yokovic da turmi uku da biyu inda kuma ya sami lashe gasar karon farko a tarihi yokovic mai shekaru 36 wanda ke rike da kambin lashe gasar karo na hudu a jere yana neman daga kofin gasar karo na takwas wanda kuma zai ba shi damar daidaicewa da tarihin wanda ya fi kowa yawan lashe manyan gasannin tennis a duniya da kofunan gasanni 24 to sai dai kokarinsa na kafa tarihin ya haɗu da cikas tare da jajircewa da cijewar alcaraz wanda ya bayyana cewa ko da bai lashe gasar ba mafarkinsa ya zama gaskiya to sai dai a bangaren yokovic daga kyautar tiran da ake baiwa wanda ya yi na biyu wanda ya yi ta ganin ana baiwa wasu a baya yayin da shi kuma yake daga kofin gasar a cikin shekaru hudu da suka gabata babban abin bakin ciki ne lamarin da kenan ya sa har ya zubar da hawaye a fagen kwallon kafa kuma alkaluman baya-bayanan na nuna cewa dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo a yanzu ya sha gaban abokin adawarsa lionel messi inda ya kasance dan wasa mafi yawan albashi a duniya komawarsa kungiyar alnasar ta kasar saudiya a watan janairu ta baiwa ronaldo damar samun makudan kuɗi a matsayin albashi inda ya koma ɗarewa saman jadawalin waɗanda suka fi kowa albashi karon farko tun daga shekara ta 2017 kididdigar da kamfanin ɗaukar nauyin wasanni na guinness ya fitar ta bayyana cewa kuɗin da ɗan wasan ke murkusawa a aljihunsa sun kai dala amurka miliyan 136 daidai da kuɗin najeriya sama da naira biliyan 100 kididdigar ta nuna cewa ronaldo na samun dala miliyan 46 ne daga kwantaraginsa da kungiyar ta alnasar yayin da kuma yake samun sauran daga haɗin gwiwarsa da kamfanoni alkalumman sun kuma bayyana cewa messi dan ƙasar argentina da ke sama a da a yanzu ya koma na biyu da adadin kuɗin da yake samu dala miliyan 130 yayin da ɗan wasan faransa da psg kiliyan mappe yake na uku da kuɗi dala miliyan 100 a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafar inter miami ta ƙasar amurka ta ƙaddamar da lionel messi a zaman sabon ɗan wasanta kimanin masoya ƙungiyar dubu ashirin ne suka jera domin yin marhabin da messi a harabar filin wasan kungiyar da ke birnin miami a lokacin takaitaccen bikin a hannun tawa messi sabuwar rigar wasa mai dauke da suna da kuma tsohon lambar da aka fi saninsa da ita wato lamba goma a wani jawabi da ya gabatar jim kaɗan bayan kaddamar da shi messi mai shekaru 36 ya gode wa magoya baya kan irin ƙaunar da suke nuna masa a duk inda ya je Messi ya kuma sami haɗewa da tsohon takwaransa da suka taka leda a ƙungiyar Barcelona Sergio Busquets wanda shi ma ya koma ƙungiyar ta Inter Miami. ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta Ingila ta tabbatar da kai ƙarshe a sayan ɗan wasan West Ham Declan Rice akan kuɗi fan miliyan 500. arsenal ɗin ta sami galaba ne kan ƙungiyoyi da dama da suka yi sha'awar sayan ɗan wasan ciki har da zakarun gasar Premier da na turai wato manchester city rice wanda ya kwashe tsawon shekaru tara a kungiyar west ham ya kasance dan wasa mafi tsada da arsenal ta taba saye a tarihi murtala faruk sanyin na muryar amurka a washington dc a gaida na san inna da labarin wasanni masu haro da haka kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labaru a takaice. A yau Litinin jakadan Amurka kan sauyin yanayi John Kerry yana tattaunawa da takwaransa na China a birnin Beijing a daidai lokacin da Amurka ke kokarin maido da hurɗar da ke tsakaninta da China wadda ta taɓarɓare sakamakon takaddamar kasuwanci da Taiwan da matsalolin da suka shafi kare haƙƙin bil'adama da kuma ikirarin mallakar wasu yankuna da China take yi. Kamfanin dillancin labarai na jinwa na China ya bayyana cewa Kerry na ganawa da Ji jinwa a karon farko domin tattaunawa mai zurfi ta ido da ido da ta shafi sauyin yanayi tsakanin wakilan kasashen biyu waɗanda suke fama da matsalar gurɓacewar yanayi a duniya. Rasha ta ce tana da isassun tarin bama-bamai kuma tana da 'yancin yin amfani da su idan Ukraine ta yi amfani da su a kan dakarunta. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗi hakan ne ta wani gidan talabijin ɗin Rasha a jiya Lahadi. Ukraine ta yi alkawarin yin amfani da makaman da ta samu daga Amurka don fatattakar sojojin Rasha daga yankin nata. An dai haramta amfani da ƙananan bama-baman a ƙasashe sama da ɗari. A yau Litinin Rasha ta ce ta dakata daga shiga cikin yarjejeniyar da aka kulla kusan shekara guda wadda ta taimaka wajen fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa uku na Ukraine a tekun Black Sea. To masu sauraro da haka muka kara karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin zarawa fage da ta karanto labarin duniya da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri da fatan zamu kwana lafiya sai da safen ku.